Assalamu <coughs> Yaro mai gidi bane Ana wallahi wani gida ne daga wasu tsara tsarakanan motoci. Shi ne nake so a ɗan ba da maganin da na je in yi lafiya fata ko in shiga cikin motocin. Kawai in yi sama da su. yaro shi ne damuwarka? shi ne kadai ka zo gidan sauki ka gan mu nan ka ganin tun 1887 wai muke irin wannan aiki da ma? wanda ike zuwa har ƙasar ingila oh. ya je ingila wata zane ko kuma ingila ta abuja yaro na ba kana a shi ba ingila ingila wata ka sani sai wannan abin da tun da ana yi aiki mu ne na muke gishiri abu ne yaro ka zai gidan sauki ka kai da hankali ka damu ba ka ma da sosai wani da kai ka ka abin nan ka yi wannan abin da ake so daidai to yaro ya haba su fin gaba kidan, za su rasa gane cewa su suwaye kansu waye ma ya zai ɗauki wannan abin nan ɗin yaro yaro ka tada hankalinka ai mu anan ka kwana gidan sauki mu dai fatan mu yaro dai ana kawo za mu irin wannan harkoki to a garin a cikin adam yanzu yaro bari in wani na gaje shi ne a wajen kankana mai tarbi shek mai tarbi in ya baka magani ba zan faɗa ba kai yaro ne kai yaro ne ba bari zan baka bari zan baka yaro bari za a baka yaro <laughs> ai ka ka zo gidan sauki ka zo gidan sauki eh a'a wani yaro ne yaro ne ai ba za a faɗa miki duka ba wannan maganin da zan baka da gari ne daga zanta kar ka manta ai abin da ake so dai kar ka saba yaro kar ka saba kwantar da hankalinka ka gama komai amma da an gama komai da Allah ka amanta da ni saboda

kawo ka na ne kawo ka kana gani na kana gani na ne kana gani ne kawo ka kai eh ne kawo ka in dai ka gani yanzu ka? da abu da ka ka san ka